jiya aka buga wasannin premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 18 ga yadda sakamakon wasan ya kaya kungiyar kwallon kafa ta watford sun kunnan doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da crystal palace chelsea kuwa ta lallasa afc bournemouth ne da ci uku da babu yayin da arsenal ta kwaci kanta da kyar a hannun west bromwich da ci ɗaya mai ban haushi leicester city kuwa ta sha kashi ne a gidanta a hannun everton da ci biyu da babu manchester united ta doke sunderland da ci uku da ɗaya yayin da swan city ta sha kashi a hannun west ham united ita ma a gidanta inda west ham ta bi har gida ta sha ta uku da ɗaya Burnley ta samu nasara akan Middlesbrough ne da shi ɗaya mai ban haushi yayin da Hull City bata ji da daɗi ba a hannun Manchester City da Manchester ta sha ta uku da babu. a yau kuma za a fafata ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta liverpool da stoke city za a yi wasan ne da misalin karfe shida da kwata na yamma agogon najeriya nijar da kamaru a zaman teburin na premier league a mako na sha 18 kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta take jan gabar da maki arba'in da 46 yayin da manchester city take biye da ita a mataki na biyu da maki talatin da tara liverpool ko tana mataki na uku ne da maki talatin da bakwai inda ta buga wasanni sha bakwai a yau za ta buga wasansa na sha takwas wanda ita samu nasara za ta dawo mataki na tuta lafiya.